Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Bahari Auna tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau bakwai ga watan Oktoba na shekarar 2021. Kafin ku ci abubuwan da muke tafe da su, ga zahra dauke da kanin labarai. Shugabannin jam'iyyar Republican da na Democrat sun bayyana cewa suna shirin cimma matsaya ta gajeren zango domin gwamnatin Amurka ta kaucewa gazawa wajen biyan basussukanta wani abu da ya kasance da ba a taɓa gani ba. Akalla mutane ashirin sun mutu yayin da sama da ɗari biyu suka jikkata bayan girgizar kasar da ta auku a kudu maso yammacin Pakistan da sanyin safiyar yau Alhamis. uwar gidan shugaban kasar haiti da aka kashe ta faɗa a ranar laraba bayan sauraron shari'a kan kisan mai gidan nata cewa ba za ta huta ba har sai an gurfanar da waɗanda suka kashe shi a gaban kuliya A cikin shirin namun na yanzu za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar da kasafin kudin shekarar 2022 a gaban gamayyar Majalisar Dokokin Kasar. Sannan za ku ji cewa sabon kwamishinan 'yan sandan jihar Borno ya ce shawo kan sauran mayakan Boko Haram da basu miƙa wuya ba a jihar na ɗaya daga cikin abubuwan da suka sa a gaba. za ku ji ƙarin bayani. Daga bisani kuma muna tafe da shirin lafiya uwar jiki da maka ɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro. Kafin duk waɗannan rahotannin bari mu fara da kawo muku labaran duniya. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. shugabannin jam'iyyar republican da na democrat sun bayyana cewa suna shirin cimma matsaya ta gajeren zango domin gwamnatin amurka ta kaucewa gazawa wajen biyan basussukanta wani abu da ya kasance ba a taba gani ba jagoran marasa rinjaye na majalisar dattawa mitch mcconnell a jiya laraba ya nuna yiwuwar samar da wata mafita ta wucin gadi ta yadda za a ƙara faɗaɗa kofar adadin bashin kafin nan da sha takwas ga watan oktoba wato lokacin da ake fargabar kudaden da gwamnati ke amfani da su wajen biyan bukatunta za su kare a cikin wata sanarwa mcconnell ya ce 'yan republican za su ba 'yan jam'iyyar democrat dama don su yi amfani da hanyoyin yau da kullum wajen kaddamar da kimar bashin gaggawa na ƙayyadadden adadin kudaden da za a kashe nan da zuwa watan disamba sanata bani sanders mai zaman kansa a majalisar wanda ke mara wa 'yan democrat baya yayi maraba da matakin na mcconnell akalla mutane ashirin sun mutu yayin da sama da ɗari biyu suka jikkata bayan girgizar ƙasar da ta auku mai ƙarfin ma'aunin magnitude biyar da dugu bakwai a kudu maso yammacin pakistan da sanyin safiyar yau alhamis cibiyar nazarin yanayi ta ƙasa ta amurka ta ce girgizar ƙasar ta kai kimanin kilomita 100 gabas da kweta da ke kusa da kan iyakar afghanistan kuma tana da nisan kusan kilomita 20 a ƙasa garin harnai da ke haƙar gwal a lardin bulachistan ya ci gaba da fuskantar girgizar ƙasa wacce ta sanadiyar rugujewar gidajen laka kimanin ɗari kuma ta ritsa da yawa daga cikin mazauna gidajen yayin da suke barci hotunan talabijin sun nuna yadda mutane ke tserewa daga gidajensu a firgice yayin da gine-gine ke girgiza hukumomi sun ce mata da ƙananan yara na cikin waɗanda abin ya shafa jami'ai sun ce za a ɗauki awanni kafin a kai ga yawancin yankunan da suka fi samun matsala a yankin na haƙar gwal rundunar sojan pakistan ta ce dakarunta da jirage masu saukar angulu suna taimakawa hukumomin farar hula wajen gudanar da ayyukan ceton uwar gidan shugaban kasar haiti da aka kashe jovenel moise ta faɗa a ranar laraba bayan sauraron shari'a kan kisan mai gidan nata cewa ba za ta huta ba har sai an gurfanar da waɗanda suka kashe shi a gaban kuliya martin moise ta je ganawa da alkalin da ke kula da binciken mutuwar moise a watan yuli kuma ta ce ta amsa tambayoyi na sa'o'i da dama a cikin sanarwar bazata daga kotun ta buƙaci duk wanda ke da wani bayani da ya fito fili fiye da mutane arba'in aka kama dangane da kisan a cewar hukumomin haiti amma har yanzu ba a san wanda ya shirya wannan aikin ba da kuma yadda suka samu damar shiga gidan shugaban wasu 'yan bindiga waɗanda akasarin su daga ƙungiyar mayakan sa kai ta colombia ne suka harbe moise hallahira to madalla a gaida zahra aminu fage Kafin mu kawo muku ci gaban labaran, bari mu duba taskar rahotanninmu inda a Najeriya shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar da kasafin kuɗin shekarar 2022 a gaban gamayyar Majalisar Dokokin Ƙasar. Gabatar da kasafin kuɗin na baƙi na zuwa ne kwana guda bayan da Majalisar Zartawa ta amince da kasafin Naira triliyan 16 da 39. wakiliyarmu a majalisar dokokin madina dauda ta yi min karin bayani a wannan tattaunawar da muka yi da ita To shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar da kasafin kudin shekarar 2022 sa'o'i kaɗan da suka gabata. Za ki iya gaya mana halin da ake ciki a yanzu? Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya gabatar da kasafin kuɗi mafi girma a tarihin wannan ƙasar wanda ya kama naira tiriliyan goma sha shida da ɗigo talatin da tara wato triliyan goma sha shida da naira biliyan talatin da tara a cikin wannan kasafin shugaba buhari ya yi alkawalin ƙara ƙaimi wajen magance ƙalubalen tsaro da ƙasar ke fama da shi sannan ya ce za a ci gaba da manyan ayyuka irin su layin dogo da tituna amma wannan shine kuma zan ce miki karin farko da shugaban zai gabatar da kasafin bana ba tare da rarrabawa kashi-kashi ba kamar yadda aka saba alal misali bai ce zai kashe kaza a manyan ayyuka ba ko kuma kaza a ƙananan ayyuka ba sai dai ya ce mana ministar kuɗi hajiya zainab shamsuna ahmed za ta yi aikin kasafta shi daki-daki kuma insha allahu za mu kawo wa mai sauraro bayanan kasafin kuɗin idan an kasafta shi. To yaya shugabannin majalisar suka ɗauka wannan jawabin nasa? To a tambaya ki ta biyu. To akwai 'yan majalisar dattawa da dama da na hira da su da kuma 'yan majalisar wakilai waɗanda suka nuna farin cikinsu a game da zama suna cikin waɗanda suka ga wannan lokaci da shugaba Buhari zai kawo wannan kasafin kuɗin zuwa majalisar dokokin najeriya su ma wasu 'yan majalisar wakilai su ma sun nuna gamsuwarsu da wannan kasafin kuma sun sha alwashin za su sa ido tunda wannan shine muhimmin ayyukansu za su sa ido a fannonin da za a yi ayyukan ko na manyan ayyuka ko na ƙananan ayyuka domin a tabbatar da cewa 'yan najeriya sun samu more roman demokradiyya kamar yadda shugaban kasa buhari ya alkawali kuma wani abu da ya ɗauki hankali amina shine batun cewa wannan kasafin kuɗin shine kasafin kuɗi da za a yi zaben shekara 2023 a ciki to kin ga ya ware naira biliyan 100 domin tabbatar da cewa an yi zaɓe cikin kwanciyar hankali a wannan ƙasa Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga zahar ta dawo da ƙarashin labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya karkata hankalinsa kan tattauna batun harkokin tsaro da Mexico bayan da ya aiki don kyautata dangantaka da kasar Faransa da suke kawance. bayan ya da zango da ya yi a jihar california da ke amurka a ranar alhamis blinken ya haɗu da sakataren tsaron cikin gida na amurka alejandro mayorkas da babban lauya merrick garland a birnin mexico don ganawa kan abin da ya shafi tsaro kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen amurka ta faɗa waɗanda za su wakilci ɓangaren mexico sun haɗa da sakataren harkokin wajen ƙasar marcelo ibrad da sakatarorin majalisa da ma'aikatan tsaro Ibrad ya ce a farkon wannan makon yana son ganin Amurka ta gaggauta mika waɗanda ake zargi zuwa Mexico don daƙile kwararar bindigogi daga Amurka zuwa ƙasar da kuma inganta hanyoyin da za a daƙile kwararar kuɗaɗe da ƙungiyoyi masu aikata manyan laifuka ke amfani da su. bayan wani gagarumin yunkuri na adawa ga masu rajin kare demokradiyya a hong kong inda aka kama da dama daga cikin masu fafutukar tare da tsare su hukumomi sun mayar da hankalinsu ga kungiyoyin farar hula a birnin a cikin 'yan watannin nan an tarwatsa da dama daga cikin fitattun kungiyoyin adawa a hong kong yayin da hukumomi suka yi amfani da tsauraran matakai a birnin bayan zanga-zangar kin jinin gwamnati a shekarar 2019 Beijing ta aiwatar da tsauraran dokokin tsaro na ƙasa da suka haramta ayyuka kamar ɓallewa da haɗa baki da sojojin ƙasashen waje. An kuma daƙile duk wani motsin masu rajin kare demokradiyya a Hong Kong yayin da aka dagatar da zanga-zangar kan titi. Kuma Beijing ta haramta jawaban siyasa na cin mutunci. tun lokacin da dokar tsaron ta fara aiki a bara akalla kungiyoyin farar hula hamsin ne suka dakatar da ayyukansu kamar yadda kamfanin dillancin labarai na afp ya rawaito to madalla a gaida zahra aminu fage da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yadda muka bayyana muku a farkon shirin sabon kwamishinan 'yan sandan jihar borno cp abdu umar ya ce abin da rundunarsa ta sa a gaba a yanzu shine su ga cewa sauran mayakan boko haram da ba su miƙa wuya ba sun ajiye makamansu kwamishinan 'yan sandan jihar ya bayyana haka ne yayin da 'yan kwanakin nan dubban mayakan kungiyar da iyalansu suka miƙa wuya kamar yadda ya faɗawa wakiliyarmu husaina muhammad a maiduguri 'yan boko haram suna ba da kai so suna ba da kai ne domin domin karfin soja suna ba da kai ne domin sun yi ra'ayi a zuciyarsu domin su zo su ba da kai to wannan tun da mun zo za mu zo mu tabbatar kuma za mu kokari mu ga cewa ragowar ma wanda suke a ɓoye a cikin jeji da muna da hanyoyi na samun labarai tun a da za mu shiga amfani da su mu tabbatar da cewa ragowar da suke cikin jeji ma sun fito su ma sun mika wuya domin a samu zaman lafiya a maiduguri a cikin ikon allah kuma ina da zuciyan cewa zan hada karfi da karfe za mu hada hannu da sauran abokan aiki na security agencies domin mu tabbatar cewa an samu nasara a borno an samu ci gaba an samu walwala da kwanciyar hankali na haka nake neman kuma nake roƙo ga dukkanin mutanen borno da mutanen najeriya musamman kuma da 'yan jarida da da allah taimaka mana da bayani da kuma haɗin kai domin mu samu nasara akan abin da muka ci gaba to na ba da sanarwa cewa yanzu salo ya canja a duniya komai in ba hankali ba aikin nan da muke yi na 'yan jarida karshen ta misali ke bayarwa za ga cewa yanzu ba ku zo ofishin kwamishina a police ba a yabi saboda akwai sababbin matakai na a duniya wanda suke ga misali ake cewa fourth industrial revolution ga ma fifth industrial revolution ya shigo wanda ba sai ka je wani wuri ba za ka samu wanda kake so za ka yi a duniya za ka nemi labari a duniya kana cikin ɗakin ka so mu ma 'yan sanda yanzu domin a ah, basirar sabon inspector general of police namu shi ya ce za mu yi amfani da wannan technology ne wannan har an an fara zan iya baku misali yanzu ba sai na je ko ina ba ba sai ya ce in je abuja ba yana so ya magana da ni ga na'ura a gabana na yana kallo na ina kallon shi za mu yi magana in ya ce in mai duk kada balage abin adama zai magana su zan danna na ga ango Adama mai ake yi zan ba mun faɗa mishi ba sai na biya kuɗin mota ko na mai na jirgi ko jirgin ƙasa so kun ga nesa ta zo kusa. madalla a gaida Husaina Muhammad. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato lafiya uwar jiki da wakiliyar sashen Hausa Hauwa Umar ke shirya mana. masu iya magana na cewa lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke tabbas kuwa haka abin yake domin sai da lafiya ake tafiyar da rayuwa da ma al'amuran yau da kullum a don haka ne kowane ɗan adam ke ƙoƙarin kare lafiyar jikinsa jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni hawa umar A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar ƙarambau. Karambau cuta ce da wasu ƙwayoyin cuta ke haddasa ta wanda ke haifar da fesowar kuraje a jiki kuma masu ƙaiƙayi. Muna tare ne da ƙwararren likitan yara da talawal Musa Tahir wanda ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da warhaka. Za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan cutar karambau? karambau wadda a turanci ake kira cikin fox um, wata cuta ce wadda kwayoyin cuta nau'in virus suke kawowa tana zuwa ne ita ma da farko kamar dan mura haka da dan zazzabi sannan sai kuraje su fito yawanci kurajen za ka ga kala-kala ne wasu su dan ja ruwa wasu sun dan daga sannan tana da kaikai sosai me ke ma kawo wannan cuta ta karambau kwayoyin cuta ne nau'in virus wanda ake ce musu um, varicella herpes zoster virus wannan kwaya cuta ita ce take kawo uh, shi da chicken pox ko karambau to likita suwa cutar tafi barazanar kamawa tana kama kowa daga yara har zuwa manya abin mamaki tana daga cikin cutar da kuma ta fi tsanani a manya akan ma yara yawancin cututtuka sukan yi tsanani ne a yara maimakon manya amma ita bincike ya nuna kamar ta ma fi tsanani a manya akan yara. Ko menene dalilin da ya sa tafi tsanani a manya? To ana tunanin cewar kamar yara din saboda lokacin bayan haihuwa yan sinadaran da suke dan kawo kariya a jiki sun dan gada daga uwa ba su tafi ba suna tare da ita sai kasance ya dan ba su wani dan kariya na wani dan lokaci. Amma ga manyan wanda ba an yi musu allurar rigakafi ba ne kuma ba su samu cutar ba kenan ba su da wani ah, garkuwa jiki mai karfi kan cutar saboda ka shi sa idan ta zo sai take wahal da su cutar karambau ko kuma chicken pox a turanci tana daga cikin nau'in cututtukan da take da rigakafi eh tana daga cikin cutar da ake wa allurar rigakafi kuma ko a nan Najeriya a cikin tsarin yadda muke allurar rigakafi ana ba da wannan allura ga yara kamar tsawon wani lokaci cutar take yi kafin ma ta bayyana a jikin dan adam takan ɗauki 'yan kwanaki kamar kwana uku zuwa biyar mafi yawanci kafin a fara ganin kurajen kuma a wannan lokaci da kurajen nan ba su fito ba mutum zai iya yada su ga wasu jama'a yawanci takan dan zo da ɗan zazzabi ne wala Allah da dan mura wanda ba mai tsanani ba wani lokacin da ɗan tari haka mafi yawanci takan zo da ciwon kai ciwon kanta yakan fi tsanani akan ciwon kan da zazzabin kyanda yake zuwa da shi sannan kurajenta sun bambanta da kurajen kyanda saboda su suna suna ɗagawa kuma sukan ɗan ja ruwa wani lokacin tsakiyarsu kuma su ɗan yi baki. Kamar wasu irin illoli cutar ke iya haifarwa idan har ba a ɗauki mataki da gaggawa ba. na ɗaya ga misali mata masu juna biyu takan iya kawo matsala ga jaririn da ma ba a haifa ba idan uwar tana da juna biyu ta ɗauki wannan cuta jaririn ma da yake ta zai iya samun matsala sannan ga misali yara ƙanana saboda zazzabin kuma wannan kurajen ko da fafashewar da suke yakan iya rage ƙarfin rigakafin jiki akan wasu cututtuka ta yadda cututtuka nau'in bakteriya kuma za su iya shiga zai iya kawo matsala matsaloli da yawa. To likita shin mai dauke da cutar akwai yiwuwar cewa zai yi yada ta ga wanda bai da ita? Eh ana tana daga cikin cutar da ake samun annoba sosai saboda tana yaduwa ko ta tari ko ta atishawa ko ta kuka ko kuma taba jikin mutum saboda wannan kurajen yana yin ruwa in ya fashe kuma kwayoyin cutar virus da take kawo su zai iya yaduwa saboda haka ana samun ta matsayin annoba sosai ita ma. Kwayoyin cutar kamar tsawon wani lokaci suke yi a waje kafin su mutu misali idan wannan kurji na jikin mutum ya fashe kamar tsawon wani lokaci cutar take yadda ko da wanda bai dauke da cutar ya taba wannan ruwan kurjin ba zai kamu ba to shi kan shi mai yanayin cutar kafin kurajen su fito kwana uku zuwa biyar zai iya yada cutar sannan kuma zai iya yada cutar ko bayan fito kwayoyin cututtukan nan zuwa kamar kwana bakwai zuwa sati biyu saboda haka kenan kinga ga zai iya yiwa kenan mutum zai iya yada ta fiye da sati biyu dan akwai wasu kwayoyin cututtuka da idan suka dan shaki iska zaka ga cutar ta mutu wato shi wannan kwayar cuta baya mutuwa da wuri kenan eh ba ta mutuwa da wuri tana da cikin dalilin da yasa idan misali mutum ya dan taba ruwan kwayar cuta ya taba wani abu kamar handle din kofa ka zo ka kama zaka ya dauka ta daga nan wurin saboda ba ta mutuwa a take a nan in ta fita daga jikin mutum ta kan daddauke yan kwanaki haka kafin ta mutu saboda ka za a iya yada ta to cutar karambau na daga cikin cikin cututtukan da suke iya yaduwa da sauri ko saukin yaduwa to yaya ya kamata a yi jinyar mai fama da wannan cuta to idan aka ga mutum da wannan cuta na ɗaya dai wanda suke kusa da shi akan duba a asibiti akan duba a gashin wannan misali a ce mace mai juna biyu akwai allurar da ake bayarwa da ake kira immunoglobulin wannan allura suna kare suna ƙara karfin garkuwar jiki a take nan ko kuma wanda yake da wata cuta da ta karya garkuwar jikin shi saboda zai iya samun wannan cuta mai tsanani da za a iya ba su irin wannan allura amma idan babu wata cuta da ta kawo raguwar karfin ah, garkuwar jiki to abin da ake shine sai a dan rage mu'amala da wanda yake da cutar nan saboda zai iya yada ta zuwa jama'a wace shawara za ka ba wa mutane domin kare kansu daga kamuwa da wannan cuta ta karambau abu na farko da an ga cutar nan a sanar da hukumomin lafiya saboda su ɗauki matakan da ya kamata sannan allurar rigakafi akan wannan cuta sannan wanda suke da matsala da garkuwar jiki asibiti a yi musu allurar nan ta immunoglobulin wato wadda take kara karfin garkuwar jiki saboda gudun kada cutar ta zo ta kawo matsala sosai. Ta yaya mutum zai gane cewa garkuwar jikinsa ba ta da ƙarfi ko kuma ba ta da yawa? To misali mace mai juna biyu alama ce cewar garkuwar jikinta eh, saboda juna biyu yana rage karfin garkuwar jiki. A mutumin da yake kamar yana da zazzabi tarin fika wannan shi ma garkuwar jikin shi ta yi ƙasa. Wanda yake da da dauke da cutar kwayar hiv ko cutar kanjamau din ta tabbata duk wannan alama ce ta raguwa garkuwar jiki sannan akwai wasu cututtuka daban wanda idan mutum ya je asibiti in za a mai magani yana kamar misali ciwon daji da sauransu zai san cewar wannan yana rage karfin garkuwar jiki akwai magunguna da ake ba mutum wanda idan a asibiti za a bashi ya kamata za a yi mai bayanin cewa wannan maganin yana iya rage karfin garkuwar jiki saboda haka idan ya ga cututtuka irin waɗancan ya guje su. To likita yaya za mu kwatanta yau mutanen da ke kamuwa da cutar karambau musamman ma a nan Najeriya? gaskiya kusan duk shekara akan samu barke wannan cututtuka ko a makarantu ko a cikin gari ko a inda dai jama'a suke taruwa da yawa kusan duk shekara ana samun wannan matsala saboda har yanzu matsala ce babba a najeriya To kamar a asibitoci akwai wani wayar da kai da ake yi wa jama'a domin ɗaukar rigakafin wannan cuta ta karambau da mahimmanci ko kuma wayar musu da kai akan ma ita cutar. Dacen hukumomin lafiya ba wai asibitoci ba kawai sukan bi garuruwa da ƙauyuka sukan yi irin majigi nan da ake yi na wayar da kan mutane akan cututtuka da matakan da ya kamata a ɗauka kansu gaskiyar magana yanzu da wuya ki ga irin wannan a asibitoci wani lokacin akan samu mutane su fita cikin al'umma su je su yi bayani akan cututtuka da kuma matakan da ya ɗauka wani wurin kuma a lokacin da ake jiran kafin a fara ganin likita akan ɗan tashi a yi bayani amma dai magana gaskiya wannan din bai isa ba Masu sauraron mu kada dai ku shafa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Hauwa Umar. Duka duka abin da za mu dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi wato. Dr. Lawan Musa Tahir. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya shirin kuma na gabatar nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya. To masu saurari yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga gurin baban mamman bande. Ya ce salam ya Hausa akwai al'umman Najeriya masu yawa cikin mawuyacin hali. sakamakon dokoki da aka ba na yaƙi da 'yan ta'adda a wasu jihohin arewacin Najeriya. Muna fatar mahukunta za su taimaka wa waɗannan mutane cikin gaggawa. Mai wasiƙa ta gaba kuwa cewa ya yi. Gaskiya masu baiwa jami'an tsaro bayanan sirri kan mafakar 'yan ta'adda suna ba su bayanai da basu daidai ba ganin yadda sojojin ke taɓarin wuta kan waɗanda ba su ji ba su gani ba a wasu ƙauyuka daga ƙarshe muke fatar waɗannan mutane za su dinga ba da bayanai da suka dace haka zalika jami'an soji kuwa su dinga faɗaɗa bincikensu kamun su kai farmaki a waɗannan yankuna Sako daga kawu bai ruwa joga. Shi kuwa mai wasiƙa ta gaba Abubakar Kawu Girgir cewa ya yi ƙasarmu ta gado Najeriya kullum tana ƙara manyantaka ne a samun shekaru. Kai amma abin ban takaici wannan shekarun sai a ce gara jiya a yau. Domin kuwa ba a ganin wannan ci gaban a ƙasa mai shekaru 61. Mai wasiƙa ta ƙarshe kuwa cewa ya yi. Hakika idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu shekara ta dubu da da ashirin uku, batun cewa za a tilasta muna kan wanda za mu zaɓa bai ko taso ba. Saboda haka ya kamata a mu maimakon mu adalci domin kuwa mun san daidai mun kuma san aka akasin haka cancanta kawai za mu bi ba wai jam'iyya ba. Saƙo daga Shehu Adamu Rijau. Kafin mu karkara shirin namu ga zahar nan da takaitattun labarai. shugabannin jam'iyyar republican da na democrat sun bayyana cewa suna shirin cimma matsaya ta gajeren zango domin gwamnatin amurka ta kaucewa gazawa wajen biyan basussukanta wani abu da ya kasance ba a taba gani ba jagoran marasa rinjaye na majalisar dattawa mitch mcconnell a jiya laraba ya nuna yiwuwar samar da wata mafita ta wucin gadi ta yadda za a ƙara faɗaɗa kofar adadin bashin kafin nan da sha takwas ga watan oktoba wato lokacin da ake fargabar kudaden da gwamnati ke amfani da su wajen biyan bukatunta za su kare akalla mutane ashirin sun mutu yayin da sama da ɗari biyu suka jikkata bayan girgizar ƙasar da ta auku mai ƙarfin ma'aunin magnitude biyar da ɗigo bakwai a kudu maso yammacin pakistan da sanyin safiyar yau alhamis cibiyar nazarin yanayi ta ƙasa ta amurka ta ce girgizar ƙasar ta kai kimanin kilomita 100 gabas da kweta da ke kusa da kan iyakar afghanistan kuma tana da nisan kusan kilomita 20 a ƙasa uwar gidan shugaban kasar haiti da aka kashe jovenel moise ta faɗa a ranar laraba bayan sauraron shari'a kan kisan mai gidan nata cewa ba za ta huta ba har sai an gurfanar da waɗanda suka kashe shi a gaban kuliya martin moise ta je ganawa da alkalin da ke kula da binciken mutuwar moise a watan yuli kuma ta ce ta amsa tambayoyi na sa'o'i da dama Jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci sai kuma can anjima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake da muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. ni ce Amina Buhari auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku sai mun haɗu a shirinmu na dare.